العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa masu sauraren mu na nesa da na kusa da kwanni da kewaye daga nan radiyo murya al'umma da ke birnin kwanni muna yi muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu daidai wannan lokaci barnamij na ilimi da fahimta su ne jagora yake farawa wanda muna tare da malam abdulmalik hafizahullah almajirin malamai malam idan ba a manta ba a jiya yayi muna bayani maudu'i wanda yake mai mahimmanci sanin ilimi na balaga da kuma ilimi na adabi na larabci wanda mun ga mahimmancin shi wajen fahimta ilimi na addini da shari'a to a yau ma malam ya zo mana da wata tsaraba wadda take mai mahimmanci shine ya ake iya rubutu na bahasi na ilimi saboda mun gani malamai sun yi rubutu kala-kala daban-daban a cikin fanni daban-daban wanda ya kasance har yanzu muna amfani da su malam muna son musammine ne bahasul ilimi a gurguje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraren mu muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da salati ga annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba daya da wanda ya bi su akan tafarki na gari har zuwa rana wato karshe e bayan haka jiya kamar yadda malam Sheikh Sanusi ya muna bayani cewa jiya an tattauna akan maudu'i da ya shafi ilimi na balaga da ilmul adab yau za mu yi bayani kan wani ilimi da ake kira albahthul ilmi kafin mu shiga cikin maudu'in mu gadangadan abu na farko kalima ta al'adab mun manta ba mu yi danyo wani bayani tsokaci akan ta ba ta tana nufin wani lokaci wato al'adab tana nufin al-akhlaq dabi'o'i nagari shi yasa zaka ga a rubuta al'adabul islamiyya wanda da yawa daga cikin malamai sun yi rubutu ko a can da ko a wannan zamani to in kaga al'adab wani lokaci ana nufin ladubba ɗabi'o'i na gari waɗanda ake yi adabu tilawa na imamun nawawi adabul islamiyya na malamai da dama mu'asirin da kuma kudama sannan kalma ta al'adab a can da ta zama tana nufin dukkan ilimin da zaka karanta na fata an fahimce ni wato ya zamanto ilimin hadisi ne ilimin qur'ani ne ilimin larabci ne duka tana nufin al'adab duk da yake wannan ma'ana mafhum shamil daga baya kuma ta ɗauki ma'ana adabi wani lokaci ana nufin wato sanin wato magana wadda aka ruwaito daga wajen larabawa ingantatta kuma mai hikima to wannan ishara ce wadda ya kamata a ce mun yi ta jiya to saboda kuma tana yiwa lokaci ko hankali bai kai ga wannan ba shi yasa ba mu samu damar gabatar da shi ba Allah ya taimake mu kalima ta al-bahthul ilmi kalima ce wadda tana da kalmomi guda biyu al-bahthu da al-ilmu in an ka ce albahthu da larabci yana nufin wato alhafru wato yin rami ko tono an gane ko ko haƙawa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida yake cewa fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Adam da guda ya kashe guda fa ba'atha Allahu ghuraban sai Allah ya turo hankaka to malamai suka ce na hankaka biyu domin ismul jinsi ne kina annakira huna litanwi tunda guda qur'ani ya faɗa amma za a fahimci cewa tunda an ce biyu ne guda kashe guda kinan ba guda bace ina fata an fahimce ni sai Allah ya ce yabahathu fil ardi yana tono shi wannan hankaka a cikin ƙasa kaga daga nan aka gane albahthu a larabci na nufin wato alhafru menene alakar tsakanin albahasu na ilimi da kuma albahasu na shi wannan tonon ƙasa malamai suke cewa alaka shine cewa akwai almushabaha bainahuma yadda mai haƙawa yake haƙawa cikin ƙasa don ya bizni ɗan adam ko ya turbuɗe shi ko yadda mai haƙawa yake haƙa don ya tono wani arziki a cikin ƙasa zinariya ko hetur ko abin da ya kama da haka ko mai ginin rijiya to haka ne mai bincike na ilimi yake haƙa littattafai ya nuta cikinsu ya duna don ya gano wata mas'ala kenan ne mushabaha take al'ilmi kuma wato wanda yake da alaka da ilimi wato ana nufin misali wanda an ka danganta zuwa ga ilimi malaman lugha da nahau suna kiransa al-masdarul mansub domin al-ilmu masdar ne to ilmiyu wanda an ka danganta zo an ka danganta zuwa ga ilmi sai zaman to al-masdarul mansub sabanin al-masdarus sina'i shi al-masdarus sina'i asalin shi ba masdar bane sai an kai masa nisba kama al-jahiliyya kama ar-rujuliyya kama al-farusiyya kamar da suke cewa ina fata an fahimta wannan kuma sai ka diba cikin wato القرارات النحوية والتصريفية أنا خالد العصيمي مجمع اللغة القاهرة ذاك يدي بمبنتا تكن كان ينسو والله تعالى أعلم don haka shi bahthul ilmi bincike na wanda yake ginuwa akan ka'idodi na ilimi waɗanda malamai sun kashin fiɗa waɗanda akan su ake tafiya don gano haƙiƙanin mas'ala to wannan shine abin da ake kira da albahath alilmi a takaice wallahu a'lam
malam jazakumullahu khaira wannan bahasul ilimi yana da anwa to muna son mu ji anwa kinshi da kuma yaya ne suka rarraba su su malamai to na farko akwai abin da ake kira almanahijul ilmiya in an ce almanahiji su ne hanyoyin da ake bi don tabbatar da bincike hanyoyi manhaji na nufin hanya an gane ko likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin al'ummomi an sanya mishi shari'a da minhajan da kuma wato tashi shari'a wanda yake tafiya wato akanta to sai malamai suke cewa manahij jam'i ne na almanhaj wato hanyoyin da ake bi to don haka yana da kyau ka san hanyoyin da ake bi wajen ilimi kafin ka je ka yi bahasin ilimin shi yasa ma malamai na zamani da binciken da ake yi a jami'o'i bu su yarda kawai kai da bincike ba baka faɗi wace hanya ce ka ta tabbatar da binciken ba ana gano manhajin malami a littafinsa ta fuska guda biyu ko cikin muqaddimar littafi malam ya ce ga manhajin da zan amfani da shi ko kuma a'a a karanta littafinsa a gano ga yadda ya mu'amala da mas'aloli to sai a gane manhajinsa a aƙida manhajinsa misali a munakashar adilla manhajinsa a fiƙihu manhajinsa a kaza manhaji a kaza to sai malamai suke cewa shi wato akwai manhajil bahthil ilmi da ake kira manhaj wato at-tajribi manhajut tajribi shine wanda ake yi wajen kula da bincike na resharshi na ilimi na zamani na kere-kere wato daga tajriba ne shine abinda an ka jarraba in ji malam bahaushe ko ba haka ba to jarrabawa shine abinda za a yi ɗai a yi biyu a yi uku har a gano abin nan haka yake tabbace ko ko haka ne mafi yawancin lokuta yake zuwa ana jarraba wata mas'ala ana jarraba wani dan adam ana jarraba wani zamani ana jarraba halin wani mutum ko a wata mas'ala ko a wata tabi'a to wannan manhaj asalinsa musulmi su suka faɗaɗa shi a duniya a ƙasar spain lokacin da musulmi suka yi mulkin ƙasar spain andalusi kenan wanda suka kira andalusi da faransanci andalus da larabci manhajut tajribi wanda waɗannan ƙere-ƙere idan muka duba asalinsu na musulmai ne amma da turawa suka mamaye kasar andalus spain suka kwace mulki a ƙarshe sai suka ɗauki wannan ilmin sai suka mayar da shi nasu shi yasa ma yanzu suke ƙoƙarin nuna cewa ilimin bincike ba na musulmai ba ne a ba mu cewa musulmi suka ɗaya suka yi aiki amma dai a ƙasar spain musulmi suka yi daula shekarar ta ɗari takwas kusan da saba'in suna mulki langa official ko mu ce yaren gwamnati wannan lokaci larabci ne a turai sannan kuma lang scientific yare na ilimi larabci ne a turai shekara 870 kuma abin da ke nuna haka ne shiga cikin internet ka rubuta andalusi l'histoire de l'andalusi ka ga mamaki wanda ya kirkiro agogo sai ka iske musulmi na domin agogon da turawa suka yi a yanzu sun gina shi ne akan tsarin da waɗancan mutane musulmi waɗanda suka yi mulkin espagne suka yi akwai zaki guda shida da suka yi hotonsu ko mu ce suka ɗan gumakansu daga awa ɗai zuwa awa ɗai namu ruwa suke fita cikin bakin ɗaya daga cikinsu wanda kenan in yayi awa shida yini in ya maimaito kenan awa goma sha biyu da wannan aka yi agogo tsarin agogo ya aka yi aka ce musulmi ba su suka yi shi ba ka gani yanzu kuma idan aka duba tsarin tafiyar astronomy tafiyar wato tarurari da tsarinsu musulmi ne suka kirkiro shi za ka iske akwai gida mai ɗaki ko mai taga 360 hasken rana yana shiga ne a cikin taga guda da shi suke lissafa kwanakin shekara 360 ba yadda za a yi hasken rana ya basuwa a cikin biyu anjinar na duniya sun yi mamakin waɗanda suka yi irin wannan binciken gidajen da musulmi suka yi a espan suna nan garuruwansu har yanzu suna nan in ka ji an ce qurtuba wani gari ne a Spain lokacin da musulmi suna mulki imamul qurtubi wanda ya fito daga qurtuba ne har yanzu masallacin sa yana nan a Spain yanzu kuma an yi coci coci a cikin sa an yi coci coci a cikin sa ya aka aka kwace shi kaga matsala ce sannan kuma garuruwan musulmi suna nan gidan shugaban kasa na musulmi na wannan lokaci yana nan har yanzu kasrul hamra wanda karokin da ke cikin shi ko mu ce tiles a yanzu kowa ya taso babu irin wannan musulmi suka yi su musulmi wanda ya gano kasar america sunansa christophe colomb a 1492 da geography ta musulmi ya yi aiki daga espanya ya tashi ko mun ce dan espanya ne ko ko mun ce dan kasar portugal ne asalinsa portugal to kaga ashe turawa sun sace ilimin musulmi yanzu akwai wani babban marubuci a kasar babban masani a kasar alman ana kiransa wato Fuad Siskin wanda asalinsa ɗan ƙasar Turkiya ne ya gano littafi na ilimi da ake amfani da su a turai littafi dubu biyu da ɗari biyar waɗanda asalinsu na musulmi ne aka rubuta su da larabci turawa suka yi translation ko tradiction suka maida su da nasu yarurruka sunansu ɗaya suka canza ya tabbatar da wannan sannan kuma ya gano term term scientific da ake amfani da su kusan dubu talatin da biyar waɗanda na musulmi ne yanzu turai take amfani da su shi yasa ma yanzu jami'a ta Malik Saud da ke ƙasar Saudiya ta ɗauki nauyin buga waɗannan bincike da wannan bawan Allah yake gabatarwa yanzu mujalladi kusan goma sha biyar aka yi Kenz Volim akan abubuwan da suke bayyana wa waɗanda asalinsu na musulmai ne to kaga manhajut tajribi ba mu cewa turawa ba su kara nasu abin nan ba amma yanzu waɗanda suka gano ilimin mathematics a duniya waɗanda ake ji kaga mathematics ya gani ne akan ilimi guda biyu na farko abin da ake kira wato geometry na biyu kuma algebra algebra shi kanshi sunan algebra ba faransanci bane ba english bane ba algebra bane wato ilimi ne na larabci sunansa ilmul jabri wal kasr ilimin lissafin da ya tafi daidai alkasru kuma abin da bai tafi daidai ba in an ce aljabru wato abin da yake biyu hudu ana iya raba shi alkasru kuma shine abin da ya yanke daya uku har zuwa abin da ya sama kaga ashe ilmul jabr ilimin lissafi na mathematics na musulmi ne yanzu idan muka duba geometry su Pythagore da sun kaje ƙasar Egypt suka yi karatu Egypt ba ƙasa ce ta turawa ba ƙasa ce ta musulmai to geometry geo tana nufin ƙasa metri tana nufin metar aunawa ƙasa kenan yanzu sai aka kalli pyramid waɗannan turaku na zamanin fir'auna da su aka ƙirƙiro ilimin geometry amma yau duka ana nuna ma musulmi koyon boko koyon tahiyar da duniya wani abu ne wanda yake kafirci mas'ala ce wadda malamai sun yi bayani kanta ka karanta tarihin duniya ka san abin da ake ciki malamai suke cewa su turawa wato ba haramun bane mu amfana da ilimin da gare su amma abinda ba zai cutar da addininmu ba abinda zai cutar da addininmu mu war musu shi tunda bai yiwa a tsarin hankali ko dai mu karbe shi duka ko mu mayar da shi duka ko mu karbi sashi mu bar mu sashi idan ya zamanto dukkan shi sharri na sai mu watsar da sharri gaba ɗai in dukkan shi alkhairi na sai mu karbe shi alkhairi gaba ɗai idan kuma ya zamanto sharri na da alkhairi sai mu ja makan mu alkhairi mutum kuɗe makan mu sharri ko ba haka ba yanzu ilimin daga cewa babu Allah cikin filozofi a ce babu Allah wasu sun ce babu Allah sun ce akwai Allah ya ma za a yi mu tsaya mu tattauna da waɗanda suke cewa babu Allah ka gani ko amma yanzu ilimin kera mota ilimin jirgin sama ilimin likitanci waɗanda ilmuka musulmi suna da bukatar su kuma don saboda su fita daga bauta maturawa to kaga sai zama to a'a su yanzu dalibai na kasashen musulmi da na Afirka zuwa suka su kwaso sharri su baro alkhairi ba zuwa suka su koyi yadda ake jirgin sama ba ko yadda ake na'ura mai kwakwalwa ko yadda za a yi kwamfuta ko yadda za a yi salula ko yadda za a yi noma a cin gaba Afirka a'a sai su kiri tebo abinda wani ya ce babu Allah su zo mana da shi kaga sun akkasa qadiyya Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yayi muhadara akan wannan kuma yayi wannan taqsimatikin da abin da ya kamata. Al-muhimmu dai manhajut tajribi ya ginu ne akan tajriba a hada wannan da wannan kafin na'ura ta fito sai an yi tajaraba ta a gani yan abin yana yiwa shi yasa aka kira shi wato al-manhaj at-tajribi wanda shi ne yake tsayuwa akan abin da ake kira research scientific. Idan muka tafi manhaji na biyu a gurguje akwai manhajul istinbati manhajul istinbati shi kuma cikin ilimin nassoshi aka yi amfani da shi sawa'an alqur'ani dama mun yi muhadara akan manhajul istinbat a cikin alqur'ani da cikin hadisai da cikin ilimin usulul fiqh da fiqhul islami da kuma manhaj ma na adab ana istinbati ka karanta nassin wani mutum ka fitar da waɗansu abubuwa waɗanda tana yiwa shi ya so haka ko ba haka yi tunani ba domin wani na iya ɓoye aƙidarsa wani na iya ɓoye tunanin abin da yake ganin ba a gani amma in an karanta sai a gane akwai abin da ya ɓoye to istinbati shine a fitar da wani abu ƙarƙashin waɗansu abubuwa a haɗa wannan da wannan ko ko cikin maganar ka da ka faɗa sai a cira to wani abu ina fatan ana fahimta ta to kaga wannan shine ake kira istinbat mun yi bayanin shi da ka'idodin sa ba sai mun yawaita bayani akan sa ba manhaji na gaba sai an manhajul wasaiqi al wasaiq shine abin da yake tabbatacce abin da an ka daure fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad al wasaq shine daurewa to na ana nufin al wasaiqi mafi yawancin masu amfani da shi shine malaman tarihi a zo a iske wasu zane-zane da aka yi a zane gaman dutse an gane ko a iske shi sai a ce to waɗanda suka yi zane-zanen ga akwai alamun kaza da su yanzu kuma da Allah ya bamu ilimin na'ura sai a kawo maka tarihin wani mutum sai a kawo maka hoton shi ko a yi wani fim nashi ana kawo hotunan shi to wannan shi ake kira almanhaj alwasa'iqi wanda cikin tarihi ana amfani da shi sosai zaka iske ma yanzu ko da ababen da magabata suka tafi suka bari ana ɗauko hoton su a cikin ilimin tarihi sai a nuna maka ga alamu a nuna maka hoton mutum tsaye da mashi ko kuma lokacin da bakakin mu suna bauta a turai an samu tsofaffin hotuna sai a kawo hoton mutumin da ake ce maka an azabtar da shi ko an yi masa kaza an yi masa kaza ga hujja tabbatatta ɗaurarra shi ake kira alwasa'iqi manhaji na gaba sai almanhajul istiqra'i al-istiqra fi lugha daga qara yaqri ne ba qara'a yaqra'u ba qara yaqri shine ya bada abinci ko kuma qara yaqri idza tatabba shay'a ya bi diddigin abu to wannan shine ake nufi wato istiqra'i asalin shi istiqra'i ne amma da alhamza ta zo karshe sai an kace mata istiqra maimakon a ce istiqra'i to don haka wannan kuma yana bin diddigin mas'ala ya ake gano shi akwai shi cikin musulunci sosai amma bari in dan bada misali a gurguje saboda lokacin mu yana da abin ga yanzu misali mutum yana son yayi hukunci akan wani abu zaka iske waɗanda suka fi amfani da istiqra malaman usulul fiqh suna amfani da shi malaman tafsiri suna amfani da shi malaman bahasi suna amfani da shi malaman tarihi su ma suna amfani da shi da malaman sociology ilimin zamantakewa yanzu idan aka samu wata ɗabi'a a cikin ƙasa to sai ana son a yi karatu kanta to sai a yi alistiqra sai a je duka jahohin ƙasa a yi bincike a je duka ƙauyukanta in yana yiwa sai a yi bincike to kaga wanda ya zo gabascin ƙasa ya zo yammacinta ya zo kudu ya zo arewa ya zo tsakiya ya zo birane ya zo ƙauyuka in ya iske duk akwai wannan abin to sai ya tabbatar da cewa wannan abin duka ƙasa tana amfani da shi ko kuma fi yawancin 'yan ƙasa suna amfani da shi misali in ina son in yi bayani kan wani ciwo sai in ce to ciwo kaza babu shi ƙasa kaza to mene ne dalilin ka lalle mun tura a jihohi mun tura a ƙauyuka duka an yi bincike ba a samu mai wannan ciwon ba da wannan ne muka kafa hujjar cewa babu wannan ciwo sociology misali shan giya sai a ce to yanzu a je jihohi a duba a gani gidan giya nawa akwai a ƙauyuka gidan giya nawa akwai in duk babu sai a ce to lalle giyan nan babu ta a ƙasa kaza sai dai in ta ɓoye ake kawo ta to kaga wannan istiqra ne malamai suna amfani da shi don gano wani abu a duniya sai almanhajut tahlili at-tahlil shine ka bi abu ka wato ka bi shi da sharha da bayani shine ake kira at-tahlil wanda kuma malaman kamar fassara nasoshi suna amfani da shi yanzu misali zaka ga shugaban kasa yayi wani diskur ko kuma wani adib in an ce adib wato wani literaire yayi magana akan wata abu wani abu sai a dauko wannan magana etid literaire sai a zo a diba a gani menene ya faɗa sai a zo a fassara maganganun nan sa a fitar da abin da ake gani yana da kyau ko bai da kyau a yi tahlilin su wannan shi ma wato abu ne wanda ana amfani da shi da alwasfi shine siffanta magana ko misali a tahlilul wasfi zaka iske musamman cikin ilimin adab ana wasfikin abin da mutum ya faɗa bayan an yi tahlilin sa dilara tahliliya dirasa tahliliya wasfiya daga cikin manhaji wanda ake bi akwai almanhajul mutakamil in an ce almutakamil shine wanda a cikakke wani bincike yana buƙatar kawai ilimi guda yanzu bincike kan likita ana iya aiman hasir tajribi kawai magani ne an harhaɗa shi sai a bada shi ga wani a bada shi ga wani a bada shi ga wani in an ga yayi amfani shi kenan ya isa tajriba kenan amma akwai wani bahasi wanda shi yana buƙatar takamul ma'ana za a haɗa manhajul tajribi da manhajul istinbati da manhajul wasa'iqi da manhajul istiqra'i da kuma manhaj tahlili da kuma manhaj alwasfi duka gaba daya wanda misali shi wannan wani lokaci karatu na yake bukata gare shi domin wato bincike wani lokaci akwai albahf almaidani wanda yake da alaka da za a shigo cikin mutane akwai albahful maktabi bincike ne wanda yake da bukata da littattafai zalla maktabi daga maktaba ne ko kuma bahasi wanda yake da alaka da mutane kuma yana da alaka da littattafai to sai ka hada guda biyu to wani lokaci sai ka iske mutum sai ya hada dukkan waɗanga sannan ya tabbatar da abin da yake so bari in ba da misali akan likitanci sai ka zo ka jarraba magani to kaga nan ka ba mutane daban-daban daban-daban ko kayi amfani da wannan magani har ga dabbobi dai kenan kaga kayi tajriba istinbat sai da ka hada icce kaza da icce kaza da abu kaza da abu kaza sai kayi istinbat in za su iya bada maganin abu kaza wasa'iq sai ka dauki wato hotuna na wuraren da ka bada maganin wato in bai cutar ba kaga wannan kayi wasa'iq al-istiqra sai ka ba da maganin a duk jahohin ƙasa da ƙauyukanta in maganin bai cutar ba sai ka ce lalle maganin bai cutarwa saboda ka bi diddiginsa a birni da ƙauye sannan kuma a tahlil lokacin da kake rubuta maganin ga yadda yake sai ka yi bayani ka siffanta maganin ka yi sharha dalla dalla irin yadda ka haɗa magani sannan kuma almutakamil sai ya zamanto duk ka yi amfani da wannan ya zamanto almanhaj almutakamil to kaga wannan manhajoji na waɗanda yana da kyau ɗalibin ilimi in zai farawa ya san wani manhaji ne zai bi kan gabatar da binciken shi kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi eh malam a cikin basul ilimi muna jin kalma ta amaliyatu tafkir na'am menene amaliyatu tafkir ake nuhi da ita a cikin wannan ilimi to shi amaliyatu tafkir dan adam yana da kafafen da suke kai masa ilimi guda biyar an gane ko kafa ta farko shine hanci dan adam yana iya su ne ake kira alhawasul khamsa kafafe guda biyar an gane ko license da faransanci license ba waccan sans ta ma'ana ba sans waɗanda suke guda biyar ne wato akwai shinshinawa ta hanyar hanci ka shinshina abu ka ji kaka shi mai ɗoyi na koko mai ɗoi koko kaka sannan abu na biyu kallo ido ka san kalakin shi bulana ko ja ko tsanwa ko abin da ya kama da haka sai kafa ta uku su ne kunnai ka saurara ka jiya ka ji yaya ne sautin yake sannan kafa ta hudu shine baki ka ɗanɗana ka ji yadda abin yake mai gishiri ne ko ko mai yaji ne ko abin da ya kama da haka sannan kuma sai wato fatar ɗan adam abin yana da zafi ko yana da kaushi to sai abu na shidda shine kwakwalwa to kwakwalwa ita ma tana kai ilimi shine ake kira amaliyatu tafkir wato at-tafkir shine tunani kan abu dama shi tunani shine asalin ilimi wato shi ilimi abu biyu suke sawa a yi shi na farko alhaja bukata idan mutum bai da bukata abu tana yiwa bai ma tunani kan shi domin yanzu sai ina da bukatar abu sannan ma kamata in yi tunanin ya zan yi in samu abin ina fata an fahimci ni kenan suna cewa alhajatu ummul ikhtira shi bukata ita ce uwar kere-kere kenan idan muka san muna da buƙatar kaza lokacin nan za mu yi tunanin ya za a yi mu tabbatar da wannan abin shi yasa kake ganin mafi yawancin mutane da suke da tunani mutane da suke da bukata ne mutumin da bai da bukata bai tunani kan komai yanzu misali bari in bada misali talaka da mai kuɗi shi mai kuɗi yana da abincin da zai ci na shekara guda bai tsaya shi tunanin ya za a yi samu abincin shekara ɗaya wannan ya wuce shi amma talaka yanzu yana da bukatar abinci sai ya ce to ya kamata in yi noma ina fata an fahimce ni to kaga wannan bukata ce duk da yake a ture masu yin noma ai ba talakawa bane a'a saboda suna tunanin ya zamu yi mu fitar da al'umman mu cikin matsalar abinci to kaga kenan bukata ita ce abu na farko na biyu sai at-tafkir at-tafkir shine kayi tunani wato amaliyatun aqliya fil mahsusat kwakwalwa ko mu ce zuciya da hankali su yi aiki cikin waɗansu abubuwa wa an gane ko fil ma'anawiyat abubuwan da ba a gani don su kai ga tabbatar da abin da ake gani kafin yanzu in yi tunanin kafin in samu abinci sai na yi tunanin ya zan yi noma kafin in kai ga abinci ko ko matsala kaza dai an ƙara ɗaya kwakwalwa ta ce min biyu kaga ba tare da na yi aiki ba ina fata an fahimci ni to wannan shine ake kira wato amaliyatu at-tafkir malamai sun tattauna akan amaliyatu tafkir na farko akwai at-tahlil wa tarkib at-tahlil shine kamar a rarrabe abubuwa daga hallana shine ya warware abu an gane ko shi ko at-tarkib har hadawa shi yasa mota asalinta ba mota ba ce ƙusoshi ne da ƙarhuwa da sauran ababe sai an haɗa su suka ba da mota to a tahlil sai da an kai tunanin ga yadda za a yin abin ɗai-ɗai-ɗai a tarkib sannan aka yi tunanin a haɗa shi ya ba da kaza jirgin sama asalinsa ba jirgi ba ne ƙusoshi ne da sauran kaya da ƙaruffa sai da aka yi tunani sannan aka haɗa su sai suka koma jirgin sama haka duk wata na'ura da ka sani a duniya galibi yanzu mashi zaka iske yana da tsini yana da icce sai an yi tsini an saro icce daban an ɗauko karfe an je makera an tsara shi sannan a haɗa su sai ya koma mashi to mafi yawanci kenan haka matsala ta ilimi idan ina son in yi bincike kanta to sai na tattaro waɗansu abubuwa da take bukata sannan in haɗa in samu cimma wato wannan matsala shine at-tahlil wa tarkib na biyu sai al-hadas al-hadas da ha karami da dalun alhadsu da ha karami da dalun da sinun to wannan yana nufin kamar tunani shine tunani kan abu kana dan kana tunanin abin ga shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane wani lokacin suna cewa alhads wani lokacin suna cewa at-takhmin shine zato to in ka yi zato sannan ka tafi zuwa ga al-istidlal al-istidlal ba ne dalili domin yanzu in ni ce Muhammad Muhammad kaga nan ina nan ban yi hukunci ba in ni ce jalisun yana zaune ban yi hukunci ba amma in ni ce Muhammadun jalisun muhammadu yana zaune to kaga nan nayi hukunci na farko at-taswir na na dauko kamar sifa ta muhammadu sunan wani mutum ne na dauko jalisun wani abu na zamne amma ni ce muhammadun jalisun yanzu nayi al-hukm da nayi at-taswir yanzu kuma nazo daga al-hukm to shine istidlal yanzu bayan na ce muhammadun jalisun to sai kuma koko in ce muhammadun laisa bi jalisin muhammadu ba zaune yake ba to yanzu sai a nemi ni al-istidlal in ba da hujja saboda ilimi in ka ce abu ya faru ana buƙatar ka ba da dalilai in ka ce abu bai faru ba ana buƙatar ka ba da dalilai ina fata an fahimce ni to sai al-mulahaba almulahaba shine abin da suke kira observation yanzu misali mutum da yawan waɗanda suka yi kere-kere a duniya wanda ya jirgin sama sai da ya kalli yadda tsuntsu yake tashi da yadda yake fira da yadda yake sauka ya hankalci halayensa ya yi mulahaba sannan ya kirkiro abu shi kuma alkhayal da shi da alhadas duka mafi yawanci abu guda ne abinda mutum yake tunani sai a shakku daga cikin amaliyatu tafkiri shakka kana shakka abin nan yana yiwa ko bai yiwa to yanzu ya zaka yi sai ka zo ka jarraba ka gani yana yi ko bai yiwa ta nan ne ilimin turawa bambanta su suna tunani sannan su jarraba su gani abin yana yiwa ko bai yiwa mu ko sai mu yi ta tunani amma babu abin da muke gabatarsuwa domin ilimi yana da janibi guda biyu akwai wato abin da yake janibul wato at-tanfiz wa tatbiq abinda za a tabbatar da shi akwai kuma janib al-qawaid abinda karantun shi akai to su turawa sai suka koya muna ilimi na al-qawaid ka san mathematic ka san ka'idodinta ka san kaza ka san ka'idodin mathematic ka san na physics ka san na shimi amma ka yi aiki da su don ka kirkiro wani abu shine ba ma yi kuma da shi aka tsere muna dole sai an zo ga janib wato annazari ka san ka'idodin abu sannan kuma a zo ga janib at-tatbiqi a hada domin in ana janibun nazari kawai a karanta ka'idodi ba a aiki kaga an yi aikin banza in ana at-tatbiq kawai to sai ya zamanto ba a iya gane abin a ilmance ya za a tabbatar da shi ko an samu kuskure to waɗannan ababen su ne suke taimakawa wajen bincike na ilimi a kowane fanni a kowane fage gwargwadon wato abin da lokaci dai zai iya bamu muna fatan dai insha Allah ta'ala yan uwa sun fahimci inda muka sama gaba wallahu a'lam mallan sai abin da ya shahi kun yi magana akan tafkiri Na'am.
amaliyatu tafkir an san idan aka ce tunani na'am wannan tunani yake iya zamanto daidai kuma ana iya samu kuskure na'am Eh, to wa'anne irin kurakurai ne muke samu a wannan fanni to kurakurai na kuskure cikin tunani suna da yawa ko ba gaskiya ba amma za mu ba da waɗanda suka fi fitowa a fili akhta'ut tafkir kenan kurakurai da aka yi wajen tunani wanda kuma in an ce kurakurai na tunani nan muna ma- bayani ne akan almanhajul bahth ilmi ba wai kuma masu rubuta bincike ne suka yi wanga kuskure ba wannan tunani ne wanda ya shafi kowa amma abin da yasa ake danganta shi ga masu bincike saboda su ne yake da alaka da abin da za su rubuta na farko abin akwai abin da ake kira at-ta'mim التعميم دق عمم يعمم تعميما haɗewa da yawa daga cikin masu bincike suna amfani da at-ta'mim abin da suke malaman usulul fiqh suke kira al-umum shine ka zo da abu gaba ɗaya dunkule yanzu misali in ce duk mutanen Niger suna sallah kaga nayi ta'mimi ko ko ko in ce duk mutanen Niger ba sa sallah nayi ta'mimi to kaga wannan shina daga cikin abin da da yawa daga cikin ɗalibai suke yi shine cewa zaka iske sun ce kowa yana abu kaza marmakon shi ce illa kalilan sai yan kaɗan saboda bai yiwuwa tun da ba ka je dun Nijar ba duk ka binciki kowa yana sallah balle ka ce duk mutanen Nijar suna sallah a abinda za ka ce mafi yawancin mutanen Nijar suna sallah dalilai na kuma mafi yawancinsu musulmai ne kuma akwai masallatai masu yawa to kaga wannan hukunci ya daidai to amma yanzu musamman a fagen bincike na ilimi da fagen da'awa zaka iske wani sai ka ce duk mutanen gari kaza ko duk mutanen ƙasa kaza ko duk mutanen jam'iyya kaza ko duk mutanen kungiya kaza ko duk yan fami kaza kaza ne to idan kuma aka zo wajen bincike sai ka iske ma ko a iske abin da ya faɗa mafi yawanci na suke aikata shi ko ma ya zama to a'a mafi yawanci ƙeren ƙarya musu mafi yawancin mutane ba haka suke ba wanda ya saba ma adalci na alkur'ani abinda alkur'ani ya gino akansa alkur'ani waɗanda suka fi kowa ƙiyayya da Allah da addinin Allah yahudawa ne da kuma mushrikai Allah ya faɗi wannan ba ni ne faɗa ba Allah ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahuda wallazina ashraku waɗanda suka fi kowa adawa da masu imani don me suke adawa da masu imani saboda imanin su duk wanda yake adawa da mai imani to makiyin Allah ne domin in kana kiyayya da Allah kana kiyayya da mu'minai in kana kiyayya da mu'minai kana kiyayya da Allah sai Allah ce allazi wato latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku yahudawa da mushrikai sun fi kowa adawa da masu imani amma da Allah ya zo magana kan yahudawa da kuma ya zo magana kan mushrikai sai ya nuna cewa ai musu adalci yace laisu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين التي ليسوا سواء سوء أهل الكتاب بعدك هكا سكبا min ahalil kitabi daga cikin ma'abuta littafi ummatun qa'imatun akwai waɗanda suke tsaye akan al'amarin Allah yatluna ayatin lahi ana al-laili suna karanta ayoyin Allah tsakiyar dare wahum yasjuduna kuma suna sujada ma'ana suna yin sallah kuma suna yin waccan sujada wadda in an karanta ayoyin Allah innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna imani da Allah kuma suna imani da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni da abu nagari wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani da abin da bai da kyau wa ulaika minas salihin Allah ce waɗannan suna daga cikin mutane nagari wa ma yaf'alu min khairin duk abin da sun ka aikata na alkhairi falan yukfaruhu Allah ba zai kafirce mishi ba ma'ana Allah ba zai wargazar da shi bai ce ba su da lada wallahu alimun bil muttaqin kuma Allah shine masani ga masu jin tsoron Allah to kaga mushrikai kuma sai Allah subhanahu ta'ala yayi bayani kansu lokacin da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je yin umra suka hana shi Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kyaman waɗansu mutane ta sa ku dan sun hana ku shiga masallaci mai alfarma an ta'tadu ku yi ta'addanci kaga abinda sun su ga su kafirai kuma sun hana aje ayi ibada ta Allah amma Allah ce kan mu yi musu kiran ƙarya abinda musu mu ce sun yi to kaga yanzu wannan manhajin a ina yake a bincike na ilimi a ina yake a da'awan mu a ina yake a mu'amalan mu da masoyan mu da makiyan mu eh zaka ga mutum idan yana son wani mutum duk abin da yayi kamar annabi na kamar ma'asubi na baka jin ya taba yin kuskure kuma bai ko da ma yayi kuskuren bayyana da kuskure yayi idan kuma mutum makiyinsa na bai taɓa yarda akwai aikin alkhairin da ya yi ba wannan ba mizanin musulunci ba ne ƙarya ne imamu shafi yake cewa wa ainun rida an kulle aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya wa ainun rida idanun yarda an kulle aibin kalilatun ko wani aibi ta kasa ganin shi kenan kalilatun ne an kulle aibin kalla bi ma'ana ta iba ta gaji mutumin da ke son ka sai ka iske bai yadda ba ma da akwai kusurin da ka aikata ko ke yi walakin na aina suqdi tubdil masawiya sai dai idanun kyacewa suna nuna mummuna shi yasa wani wanda yake so in yayi sharri dubu to duk bai ganin su amma alkhairin sa guda zai talla a duniya wanda bai so zai yi alkhairi 99 sai ya boye shi amma kuskuren sa guda da sharrin sa shi yake bayyanawa yanzu wannan shine musulunci wannan shine da'awa wannan shine adalcin da aka ake son a tabbatar a bayan ƙasa kafirai ne fa waɗanda ba su yi imani da Allah ba kuma Allah ya gayi su suka fi kowa amma sai ka iske wani in ya zama in zai hukunci kan mutane abin da ya ga dama da yake yi wannan kuma ba zai kai da awon musulunci gaba ba kuma ba za ka tsira ba duniya da lahira in baka tuba kan wannan manhajin don mi don saboda kana tauye ma mutane haƙƙin su ne ina fata an fahimce ni to wannan kuma illa man rahimallah muna fatan Allah ya muna kariya da irin waɗannan abubuwa to da haka dai at-ta'mimu dai a gurguje yana daga cikin abin da mutane suke cika gaba su faɗa su ce duk mutane kaza ne duk kabila kaza kaza ne duk mutane kaza waye ga maka duk kabila kaza kaza ne kawo mana dalili kawo mana dalili yanzu misali ƙasar America sai ka ji mutum yana cewa Allah shi kace kace da ƙasar America kai ka manta da ƙasar America akwai musulmi na ɗai kenan sannan mu da mu ce Allah shi kaci kasar ƙasar Amerika Allah ya sa musulmi su rinjaya a ƙasar Amerika mu muke bukata da mu Allah shi halaka Amerika mu abin da muke fata Amerika ta zamanto ƙasa ce ta musulmai in mun ka samu haka shi ne abin da muke bukata ƙasar Faransa akwai mutum musulmi da yawa cikinta da ka ce Allah shi ruguza Faransa sai kai fatan musulmi su zamanto su ne jagora a ƙasar Faransa ko bai yiwa mutanen Faransa su ga musulunci su ba ai mutane ne to kaga irin waɗannan tunanin da muke yi musamman yanzu kaga da adawa ta yi ƙarfi tsakanin ƙasashen musulmai da ƙasashen kafirai duk abin da ya zo daga wajen tura sai mu ce ba mai kyau bane wai gaya maka ya an kai motar da kaka hawa su suka yi ta mashin din da kaka hawa su suka yi shi maganin da ake baka a kemis kemis su suka yi shi kai yanzu inda su ba su yi aikin ba kai babu abin da kake makanka kuma kai ka ce waɗannan mutanen eh za ka yaƙe su ko za ka yi kaza wa za ka yaƙa kai da baka iya ci da kanka sai an ci da ka magani baka iya kanka sai an yi ba kuma ka dawo ka ce duk abin da ya zo daga wajen su sharri na to in duk abin da ya zo daga wajen su sharri na gaba ɗaya ka daina amfani da abin da sun kai kai ka kirkiro naka ka ce a'a ai boko haramun na kaza kaza kaza sai zaman to kayan da kake sawa na yaƙi da motocin da kake amfani da su da makaman da kake amfani da su na waɗanda ka ce kafin raina ba kai ka yi su ba wannan wani irin tunani ne jama'a Allah ka shiryar da mu na'am na'am malam sai abin da ya shafi at-tahwin to at-tahwin shine abin da yake renawa an gane ko domin hana shine abin da ya sauki ko kuma hana shine abin da an ka walakantar da shi walahum azabun muhim suna da azaba ta walakantarwa wannan shi ma ana amfani da shi cikin akhta'ut tafkir wannan shine muka ka misalin shi za ka ga mutum malami wanda yake yama musulunci aiki shekara da shekaru ya rubuce rubuce wani sai ya zo rana guda ya ce bai taba musulunci aikin komai ba to kaga wannan tahwin ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana muna, ya hana muna, mutuci mutane ɗan abin awo na tiya ɗaya, annabi sha'abu ya ce, wala taba sun nasa ashiya ahun, kakku tauye ma mutane kayansu, na ana magana ne kan tiya in mutum ya je awo, to ina ga malamin da musulunci aiki, ya yi littattafai, ka zo ka ce bai musulunci komai ba. Idan aka zo ranar tashin alkyama, shi wata rayuwa ya mutu, koko tana yiwa yana dare amma bai san ma da zaman kawai a duniya ka ce bai musulunci komai ba an zo gaban tashin alkiyama mi zaka ce ma Allah shi yasa na at-tahwil shina daga cikin abin da wasu dalibai in suna rubutu ilimi sai kaga sun kai ga wani mutum sai su ce wannan mutumin ma bai taɓa musulunci komai ba a in kafiri ne ko kafiri ne kana iya faɗin waɗansu ababe da yi kana iya cewa ba da kyakkyawan niyya ba yanzu akwai wani babban marubuci na ƙasar Almaniya ya rasu ana kiransa Karl Blockman littafin da ya rubuta a adabul arabi har yanzu yana daga cikin manya-manyan littafan da har malaman musulunci wani lokaci suna cewa cikin littafin shi ambaci akwai littafi kaza akwai littafi kaza saboda mafi yawancin makatib na musulmi da ya ittila'i yasa ake kawo musu rahoto ya rubuta ƙasa kaza akwai littafi kaza ƙasa duk da musulmi saura ba su da tari har yanzu ba a samu littafin da ya kula da al-makhdutat irin nashi ba amma da yake ba musulmi bane mustashrik ne tana yiwa yayi ne saboda neman suna na duniya ko ko dama su ne suka yi mulkin mallaka suna da damar da za su yi wannan sai mu ce to lalle yayi amma ba da kyakkyawan niyya ba amma littafin sa waɗannan rubuce-rubuce da yayi a duniyar musulmi ko ba a ce shine ne ba to shine daga cikin uku na farko magana ta riga ta kare amma sai kuma ya ce a ba ai komi ba ba ai komi ba to kai mi kai mi kai kai mi ka gabatas shi yasa tahwin yana daga cikin abin da ya cuta ma ɗalibai da dama saboda mutum sai ka iske wanda ya littafi ɗaya an gane ko wani ya rubuta littafi hamsin sai ka ji an ce wanda ya hamsin din nan bai komi ba wanga mai gudan nan shi na gaba ɗaya ma musulunci aiki to kaga wannan wace irin tafiya ce eh alhali gashi tiya guda Allah ya ce kakka tuci mutane balle mutumin da ya yi ma musulunci aiki ka zo ka ce a ai bai musulunci komai ba wani irin abu ne eh bai musulunci komai to kai da kai ma musulunci aiki ko ko kakana harka take eh sannan Allah shine hozayin hukunci tsakanin bayan sarar tashin alkiyama ina fata an fahimci ne wanda ya ma Allah aiki da wanda bai ma Allah aiki ba sai an zo kiyama na hauza a gane hakikanin al'amarin dan tana yiwa a nan duniya wanda ake ganin yayi don Allah ba don Allah ya ba wanda ake ganin bai yi don Allah ba tana yiwa shi ya don Allah da haka irin waɗannan ababen ko da kuskuren mutum ya bayyana ana iya nuna kuskuren shi tunda addini ake kallo ba shi ba a ba kada ya zamanto nuna cewa a'a wane bai yi kaza ba wannan muna da shi cikin bincike na ilimi muna da shi cikin zance na da'awa saboda wani shi sai ka iske wanda bai yi aikin komi ba ko ko aikin sa bai taka kara kare ba sai ya ce shi na yi musulunci aiki sai a nemo wani mutum wanda kuma ya ma musulunci aiki saboda ba nashi na ba ko ba wanda yake so na ba saboda waɗansu dalilai na duniya sai ce wannan mutumin bai musulunci aikin komai ba to kai musulunci naka ne ko ko na gidanku ne da zaka zakkuwa kai na zaka hudin wanda ya ma Allah aiki da wanda bai ma Allah aiki ba shine muke son mu sani in musulunci na gidanku na to wannan lokacin da zaka cewa ba a yi aikin komai tun da kai na ake sauraron maganar ka amma musulunci na Allah ne aljanna ta Allah ce wuta ta Allah ce to ya za a yi kai na zaka zuwa ka nuna ma Allah wanda ya cancanta da aljanna da wuta ko ko kakana kake nufi Allah ya kyauta na'am malam sai abin da ya shahi muwafaqatul hawa to daga cikin akhta'ut tafkir akwai muwafaqatul hawa shine abu ya dace da son ranka wanda kuma shine abin da ya kashe musulmi da masu rubuce rubuce yanzu misali wani zaka gani abin da ya dace da son ransa in ya kama zawo dalilai da ayoyi hatta wani sosai yayi saboda wato al-afkaru sabiqa mutum abin da ya yarda da shi sai ya je nemo masa dalilai don ya kare shi wannan kuma yana tuta madan adam yanzu idan muka diba malamai suna bada misalin qadiyya ta filastin yanzu abin da kullun yahudawa suke faɗa na farko shine su su suka gadi ƙasar Isra'ila. In an ka tambaye hujja sai su ce ai shekara dubu uku da suka wuce, kakakin da su sun zama nan. Kaga wannan hujja ce. Na biyu, in an kashe musu mutum guda za su kashe mutum dubu, kuma sai su ce wai kare kansu suka yi. Kuma bai dace Falasɗinawa ba su mallaki makamai. To kaga hatta da manya-manyan 'yan jarida su waɗanda suka san abin da ke faruwa suke cewa ai Isra'ila tana ɓoye gaskiya ne. Domin na farko shin su Falasɗina a ce ba su da izinin su mallaki makamai shin su ba su da ƙasa akwai ƙasar da za ta zama ba ta da buƙatar kariyar kanta na ɗai kenan na biyu da ake cewa ƙasar falastinu yahuda sun zama nan shin su yahudawa su kaɗai suna sun ka zama a wannan yanki a tarihin duniya gaba ɗai abu na uku su a alif da ɗari tara da arba'in da biyar aka maido su a wannan yanki bayan ƙare yaƙin duniya na biyu su kuma waɗanga kafin wannan lokaci suna nan to in ƙasa in kakanka ya zamana shekara dubu uku can na a ƙasarka a turai yanzu me yasa ake ba mutane nationality in sun shekara biyar a ba su takardar zaman ƙasa na ɗai kenan na biyu idan muka dubi ƙasashen duniya asalin ƙasar australia mutane ingila suka yi gidan kaso na mutanen da suka yi jarima babba mai girma wanda aka ganin bai yiwa a bar cikin kasa ya zauna zan zai bata kasa sai a kai shi can Australia nan sun ka tattaro waɗannan mutane sun ka kashe ƴan kasa na asali masu yawa sun ka zama yanzu suna a shugabanni ƙasar America Christopher Columb da ya zo mutumin ba ba mutumin ƙasar America na bana asali cowboy da ake cewa cowboy asalin su masu hullunan nan su ne mutanen ƙasar America waɗanda ake kira cowboy dama cowboy ne cow da English yana nufin saniya boy kuma yana nufin mutum ko saurayi to mutumin da ke bin bayan saniya asalin waɗannan mutane manoma ne to yanzu mafi yawancin mutanen America mutanen Ingila ne asalin su ga mutanen Japan suna nan ga mutanen Africa da an ka ɗauka matsayin bayi suna can nationality daban-daban to su ko waɗannan yanzu in an ce kowa ya koma asalin su to babbakun mutane gaba ɗaya na Amurka su dawo ina su dawo Afirka mutane Ingila na asalin Ingila su koma a ƙasar Ingila duka gaba ɗaya duk wanda a ƙasar shi wata ƙasa ce kuma can ƙasar shi zauna sai a bar waɗannan mutane su zauna saboda ba nan na kakannin su sun ka zauna ba to shi ta wannan hujja ina wa yake kawo ta kaga ba su kawo wannan sai dai a ce a'a kakakin nan su shekara dubu kaza sun zama nan don haka su ne suke da wagga ƙasa kaza kaza kaza kaza kaza to saboda muwafaqatul hawa abin da ya dace da son ranka shi yasa kake ganin yanzu kafafen yada labarai da yake ga hannun kafirai suke in an kashe bature guda duk duniya sai ta jiya amma yau kasashen mu gashi nan ana satan mutane ana kashin mutane ana sakin bama bambai ana kashe dubban mutane amma wanda kasan kashin kiyashi da kuda ya fi kashin musulmi yanzu a duniya kasashen musulmi yanzu dubbai na ga mutuwa amma ka taɓa jin wata media ta damu da su amma yau da an kashe bature guda sai ka ji duk duniya ta tashi kuma yau in wani musulmi ya kai hari sai ka ji an ce terrorist amma in baturi ya kai hari a ƙasar shi sai a ce a'a yana da problem mental matsalar kwakwalwa gare shi ba a ce mai dan ta'adda waɗannan abubuwan duka abubuwa ne waɗanda ana fahimtar su yau da gobe da haka cewa za a bin son rai in dai son rai za a bi to duniya ban ga yadda za a yi a zauna lafiya ba kuma babu wanda zai bin son ransa sannan Allah ya samu abinsa albarka duk yadda ka yi ko da ka samu waɗanda suke tallafa ma wallahi ƙarshe abin ba zai kai labari ba in dai ba a tuba ba Allah kai mana mai kyau na'am malami ake nufi da alkhudu lil ara'i sa'ida alkhudu shine biya lil ara'i ko koyin kasa kasa ko kankan da kai na lil ara'i ga ra'ayuka jam'i na ar-ra'ayi as-sa'ida waɗanda suke shugabanta ma'ana waɗanda sun kai yadu yana daga cikin matsalolin mu sai ka iske ra'ayin da yayi yadu a duniya shine ake bi hadisin da ya shahara gabaki shine ake bi ba tare da an binciki ya inganta ko bai inganta ba sai ka ji wani mutum ya ce maka alfitnatu na'imatun na la'ana Allahu man aiqadha ai fitina an ce kwana take Allah ya tsini mun da ya taro ita kwana sai ka ce to wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai ya ce maka ina ruwanka da ya inganta yanzu duk mallaman daga fadin shi bai inganta ba shin hujja za a nema ne a ji sanadinsa a didon da suka rawaito shi koko kawai dai haka za a yi ta faɗa to alkhudu lil ara'i sa'ida yanzu saboda kafafen yada labarai da sun faɗi abu sai ya zama to shi ake bi shi ko menene ba abin jama'a mai yawa ba abin yar kaɗan shi ɗaya daga cikin manya-manyan profesoshi na ilmul i'lam na duniya Muhammad Sadat Shankiti wanda ke jami'a ta Malik Saud ya yi wani littafi yake cewa al'ara'u tuzan wala tu'ad al'ara'u ra'ayuka tuzan auna su ake yi a mizani na alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wala tu'ad ba lissafa su ake yi ba to ita ko demokratiya ta ce al'ara'u tu'addu wala tuzan ra'ayuka lissafa su ake yi amma ba a auna su kenan sai sun kace abi jama'a waɗanda suka fi yawa alhali wani lokaci inda za mu bi jama'a da ta fi yawa a kowane lokaci to da da'awa annaba duka rushe ta zamu yi dan duk annabi in ya fara da'awa shi kadai ne jama'a ba su bin shi sai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi yasa Allah ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul an'am wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka bi mafi yawancin mutane za su batar da kai daga hanyar Allah kaga aksar mafi yawa kenan ba mafi yawa ake so ba a in mutum guda yanzu misali a demokradiyya idan aka je wajen zaɓe sai yan majalisa mafi yawancinsu sun ka zaɓi namiji a aure namiji sai a ce demokradiyya ta yarda idan waɗanda suka zaɓa yan kaɗan ne sai a ce waɗanda sun ka zaɓi kan namiji a aure namiji yan kaɗan na sai mu ce a'a shin a duba a gani namiji ya aure namiji mace ta aure mace shin wannan abin ya dace a addinance kuma ya dace a ɗabi'a ɗan adam saboda idan a hankalce dai kan mu'ajinar soshi idan maza sun ka aure maza mata sun ka aure mata shekara nawa za a yi mutane ba su ƙari ga duniya ba tunda ƙato in shi na biyar ƙato shekara miliyar biliyan dubu ɗari ba a samun komi mace in tabbi mace shekara miliyan dubu ɗari ba a samun komai to kaga a hankalci kawai wannan jarima ce sai yan crime contre l'humanité amma duk sun jaye wannan sai a zuwa ce a'a ƙato ya ce ya yarda a rimi ƙato kuma don iskanci sai zo na afirka su ce a basu sos waɗanda aka ajiye a cikin gidaje amma ƙato yana nan zabar bai abin nan ba a hankalci wannan abin bai dace ba ka gani shi yasa shugaban ƙasar zimbabwe mugabe da aka zo ana tattauna kan irin waɗannan matsaloli an ka zo mai da wannan abin gashi kirista ne ba musulmi ba aka ce mishi to an zo ne da doka namiji ya aure namiji mace ta aure mace bogabe ya ce a babu matsala kadiba ko a Najeriya da aka kai ta Jonathan ya ce bai yadda ba matsayin shi na kirista ya ce duk wanda ya wannan doka ma ce ta shekara goma sha biyar zai gidan kaso aka kai Ghana suka kore ta amma ingila cewa ta yi duk ƙasar da ba ta sama wannan hannu ba ba za ta ba taimako ba cikin cikin ƙasashen da ta yi ba mulkin mallaka to shi Mugabe da an ka kai gare sai ce a babu matsala ko taho namiji aure namiji mace ta aure mace ce ce to a to kawai ni sharuɗa ɗaya nake son ya aza muku in kun yarda da su to magana ta ƙari an gane ko shikenan sai mugabe ya ce to ni sharaɗi uku gare ni zan ɗaura ma namiji aure da namiji in an kai shekara biyu ba a kawo min jariri ba ko jinjiri to yanke su hazumi mace da mace za a ɗaura musu aure in an kai shekara biyu ba a kawo min jariri ba zan yanka su ya ce to abu na uku kuma sharaɗi na uku na ƙarshe ni ne kamata in fara yin wannan auren tun da duk abu mai kyau shugaba kamata ya fara yi ya ce to lokacin shugaban ƙasar amurka shine obama ya ce shi taho a ɗaura mana armishi an matata kaga magana ta riga ta ƙare Allah ya kyauta dan haka dai cewa da yawan mutane suna aikata abu ba shine hujja ba hujja tana cikin alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala fahmi salaf as-salih wallahu a'lam Allah ya saka malam da alkhairi na'am malam sai abin da ya shahi al-muqarana al-khati'a a karkashin akhtar tafkir to a gurguje al-muqarana shine a daidaita abubuwa al-khati'a wanda akwai kuskure ya kamata a ce al-mukhti'a don alkhati a wadda an kai da gangan duk masu hankali sun san akwai abin da sun yi kamanceceniya da juna da abin da ba su yi kamanceceniya da juna ba kaga yanzu misali al-muqaran al-khati'a sai in yi kokarin in kamanta mutum nagari da wanda ba nagari ba kaga wannan bai yi ba Allah ce afanaj'alul muslimina kal mujrimin za mu sanya musulmai kaman mujrimai yana yiwa musulmi na zama ɗaya da kafiri ba ɗaya suke ba afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun to yanzu da yawan mutane sai su ɗauko mutum nagari sai su ce daidai da kafiri yake ko ku su ɗauko kafiri su ce daidai da musulmi yake a'a Afirka daban turai daban dokokin da ga yi turai daban dokokin da ke yi Afirka daban dokokin da ke yin musulmi daban dokokin da ke makafirai daban sai in an samu abin da ya hada su to shikenan wannan kuma ana yi amfani da shi to haka al-muqaran al-khati'a ka dauko abubuwan da ba ɗaya suke ba ka ce ɗaina ko ko abubuwan da ɗaina ka ce ba ɗaya suke ba to wannan muqarana ce khati'a wallahu a'lam
malam sai abin da ya shahi su ulbarmaja barhana albarhana shine daga alburhana hujja mutum ya kafa hujja da abin da ba hujja ba ko ba haka ba yanzu da yawan waɗanda sun kai inhirafi cikin alfirqud dalla in an ka zo an ka kawo aya ko hadisi sai su ce a ba haka wani falsafi yace ba filozof to kaga wannan hujja ce da suka kawo ba hujja bace ina fata ana fahimta ta domin ana magana wahayi wanda ya inganta ba magana wani mutum ina fata an fahimce ni ko ko ka kafa hujja da abu sai ka iska a'a lalle hujja akwai ta amma abin da ka kafa hujja da shi ba shi bane yanzu misali a gurguje wasu mutane sun ka ce ai cikin qur'ani ya halatta ayi rawa qur'ani ya ce ayi rawa sai aka ce to ku kawo hujja sai suka ce Allah ya ce ma annabi ayyub urkud bi rijlika kai gudu da kafafunka domin arrakdu yana nufin aljari gudu arrakdu da dadun sai aka ce musu a'a bai da lafiya ne aka ce ya bugi kasa urkud bi rijlika hadha mukhtasalun baridun wa sharab daga ina aka ce ayi rawa kaga yanzu abin da ya kafa hujja shi aya ce ta alqur'ani amma su ulbarhana ce ya kafa hujja amma hujjan nan ingantatta ta amma abin da ya kafa dalili da shi ba shi ne ba Allah ya muna tsari.
Amin amin Allah ya saka da alkhairi.
Na'am.
Me yake nuni da al-muhajim shakhsiyya?
To almuhajama shakhsiya shine almuhajama shine kai hari. Hajama yuhajimu muhajamatan da ha babba kai hari. Ash-shakhsiya wato da take da alaka da dan adam. Ana tattaunawa da mutum da yawan mutane suna da irin wannan. Ana tattaunawa kan wani mas'ala ta ilimi sai ya koma yana taba mutumin da ake tattaunawa da shi ya bar mas'alat wanda da yawan mutane suna da shi. Yanzu mutum ne ana tattaunawa da shi sai ce kai wanda mutum ni ina ruwana da shi. tunda eh, ai wannan mutumin misali eh, bai da arziki zancen arziki aka yi kuma zancen mas'ala ta ilimi talaka ne a'a zancen talauci daban zancen hujja daban ko ko a'a kai ba- eh, ruhe muna bakinka kai da eh, eh, misali eh, uwarka kosai ta sai suwa me ya alaka oshe tana sai da kosai da kuma mas'ala ta ilimi da ake zance ina fata ana fahimta ta ko ko a'a magana da ka faɗi ba gaskiya bane saboda mi saboda kai dan gari kaza na ko ko saboda kai dan kabila kaza na ko ko saboda kai dan jiha kaza na ko ko a'a saboda kai takardu daga jami'a kaza me ya alakan mas'alar da ake tattaunawa da kabilar sa da kasar sa da jihar su da famin sa da launin sa dogo na ko fari ko gajere ko dogo ko ko fari ko baki ko abin da ya kama da haka kai mas'ala ta ilimi ake tattaunawa babu ruwanmu da jam'iyyar mutum babu ruwanmu da fartinsa babu ruwanmu da kabilarsa abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane idan gaskiya ne to sai mu ce abin da ya faɗa gaskiya ne kana iya aiki da shi ko baka yi aiki wannan wani abu ne can daban ko ko nan yayi gaskiya wuri kaza yayi kuskure to me yasa me yasa zaka dauko abin da ba shi ake zancin shi ba to kaga wannan da yawan mutane suna da irin wannan ɗabi'a ana tattauna kan wani abu sai su cirata daga abin da ake tattauna akan shi sai su ce a ai sana'a shi kaza ko ko uwar shi kaza ta kasai suwa ai koko kaza ai koko kaza alhali yana son ya cere ma wancan abin da ake tattaunawa akan sa kafirai sun yi tema annaba wannan annabi nuhu da ya kira mutane zuwa ga tauhidi mi suka ce anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun yanzu zamu bi ka alhali kaskantattu sun bi ka to kasancewa kaskantattu sun bi shi shin abin gaskiya ne koko ba gaskiya bane shi ne abin da ake so da ku cewa talakawa sun bi ko busu bi ba ba shi muka so ba cewa masu kuɗi sun bi ko busu bi ba ba shi ne alamar gaskiya ba ina fata an fahimce ni a'a abin da ake tambaya shin abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane to sai ga mutum ya bar abin da ake tattauna akan shi ya koma can shina wata magana wadda ba ita bace Allah ya kyauta to wannan shi ake kira al-muhajima shakhsiyya Wannan sai abin da ya shahi al-ihtijaju bi ghairi al-hujja.
Na'am.
Kuma ya zamu fahimce shi.
to al-ihtijaj bi ghairi al-hujja shine mutum ya bada hujja abinda ba hujja bane yanzu ana tattaunawa a musulunci ko ba haka ba ana tattaunawa akan musulunci an kawo aya an kawo hadisi an gane ko sai ka tuma sai ka kawo muna misali shugaban kasar kaza ya ce kaza yanzu cikin addinin musulunci muna magana alkur'ani da hadisi ka kawo muna cewa mu bar su mu koma bin magana wani filosof kaga abin da kake kafa hujja da shi a addini ba hujja bane ina fata an fahimce ni wanda kuma shine abin da da yawa daga cikin waɗansu ɗalibai suke yi sai ya kafa hujja da abin da shi ba hujja bane a musulunce ina fata an fahimce ni ka kafa ma mutane hujja da abin da ba shi bane ko ku bari in ba da misali wanda ya fi fitowa a fili tsakanin musulmi da musulunci akwai bambanci musulunci daban musulmai daban shi musulunci addinin Allah wanda ya ginu akan alkur'ani da sunna shine shine addinin musulunci su kuma musulmai su ne wanda sun kace za su yi aiki da alkur'ani su yi aiki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba to yanzu misali in musulmi ya aikata wani abu marmako a ce wani musulmi ya aikata sai a danganta shi zuwa ga musulunci abinda tura suke yi kenan media yanzu take yi wani musulmi ya ɗauki bindiga ya kashe wani mutum sai an ka ce a'a ai musulunci ne ya umarci shi da shi kashe mutum wani musulmi ya sha giya sai an ka ce a'a musulunci umarci shi da sha giya kaga wannan ba hujja bace to musulunci bai ce ba ka kashe mutane musulunci bai ce ba ka shagiya musulunci bai ce ka yi zina ba kenan duk duniya ana samun masu addinin da suke fita daga cikin addinin su su aikata abin da ba shi ba ne kiristanci ya hana zina a cikin kiristoci akwai masu zina kiristanci ya hana kashin mutane ko ba haka ba a cikin kiristoci akwai masu kashin mutane kiristanci ya hana shan giya kiristoci akwai masu shan giya daga cikin su to in sun ka sha giya me yasa ba a cewa kiristanci ya umurce su amma me yasa in musulmi ne ya aikata abu sai a ce addinin sa musulunci addini ne na ta'addanci amma har yanzu ba mu taba jin wani ba wanda ya wani ta'addanci an ka danganta zuwa ga addinin sa Hitler ya kashe mutane a duniya ko bai kashe ba me ya addinin Hitler a faɗa mana addinin sa kiristanci shike yi to kiristanci na umurce shi da aikata wannan mutanen Amerika da suka je suka kashe mutanen abin nan Indiyan na American. To su a faɗa mana wani irin addini na suka yi. Duk wani ɗan ta'adda akwai ‘yan tawaye a ƙasashen da ba na musulmi ba, a France akwai ‘yan tawaye da suke atakin mutane, a Spain akwai ‘yan tawaye da suke atakin mutane, a Colombia akwai ‘yan tawaye, kuma duk ba ƙasashen musulmai na ba. To a faɗa mana addinin su, a faɗi kuma addinin nasu ne ya umurce su kuma su mi yassa ba a ce musu ‘yan ta'adda. Allah ya muni kyau, mun yi kyau.
Amin. Allah ya saka malam da alkhairi.
Na'am.
Sai malam nukutan mu ta gaba shine al-asbab al-khati'a. Sabubba wanda aka gina kan
kuskure.
Ko kurakurai.
Na'am.
Kuma ya zamu kai.
To su al-asbabul khati'a shine mutun ya kafa sababi da abinda ba sababi ba mun bada bayanin shi. Wato misali kamar yanzu ne mutun ya zo ya dauko sababi. Yanzu kaga kamar eh, idan mutun ya kashe mutun. An gane ko? Yanzu kaga aikin soja. Idan soja ya kashe mutun, to za a tambaye shi me ya dalilin da saka kashe shi in yace mai gidan shi ba shi umarni wa za a nema mai gidan nashi to yanzu idan ba a tashi adalci ba sai a ce wannan ba a yarda ba a aikin soja sai a je a yi masa hukunci to kaga wannan kuskure na shi soja a tsarin aikinsa ya saba mu jandarma saboda shi jandarma a tsarin aikinsa dan shari'a ne yana iya tambayar mai gidansa mi a dalili amma shi soja da an ce mai aikata aikatawa zai yi to kaga al asbabul khati'a sai a kama na kusa sai a bar wanda ya bada umarni to kaga wannan sababi ne wanda yake khati wallahu a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai al-ihtijaj bi amal al-akthariya na'am misali mutum zai ce na ga suwa ne sun yi me yasa kai na ga suwa ne sun yi na'am to shi wannan al-ihtijaj bi amal al-akthariya eh, yana da bambanci da al-khudu lil ara'i sa'ida bari mu dan yi bayani saboda in mun ce al-khudu lil ara'i sa'ida mutun ya bi ra'ayukan da suka yadu to shi ko al-ihtijaj bi amal al-akthariya galibi yana zuwa ne wajen munakasha saboda shi tana yiwa ka bi ra'ayin da shi ne mutane suke yi ba tare da ka kafa hujja da shi ba amma nan in aka tambaye ka wani me yasa kake yin kaza sai shi irin hujjar ka ta bahaushe ya ce in ka shigo gari ka ji ka ga kowa da bundi ko wutsiya an ka ce kai ma kai mi ka samu taka ka daura ko ba haka ba to shine da yawan mutane suna kafa hujja da cewa da yawan mutane suna aikata abu kaza alhali ko da yawan mutane in sun ka zo cikin Qur'ani sai ka ji an ce maka ba na gari bane qalilan ma tashkuruna yan kadan ne ke gode ma Allah qalilan ma tazakkaruna yan kadan ne ke wa'astuwa to kaga qur'ani ma sai ce maka yan kadan ne annagari kai ko kana son ka kafa hujja da aksarin mutane suna aikata abu duk da yake aksariya nisbiya ce wani wuri musulmi sun fi yawa wani wuri kafirai sun fi yawa to kaga cewa dai da yawan mutane su suke yi ba hujja bane ko ko an dade ana yin abu wanda shi ma hujja ce ta kafirai da an tambaye su sai su ce a'a bal wajadna aba ana kazalika yafaluna iyayen mu ma haka mun kai iske suna aikatawa kenan suna son su nuna mafi yawancin mutane haka suka aikatawa don haka daidai ne alhali ko mafi yawancin mutane a wata ƙasa kafirai ne in an ce a kafa hujja da aikin su kaga wannan ba hujja bace na'am
mallam sai abin da ya shahi nukta ta allaf wa dauran to me yake ne da allaf wa dauran nuktan mu ta ƙarshe na'am insha Allah eh mhm allafu shine kewayawa wa dauranu da kewaya mutum ne yake son ya faɗi wani abu amma sai shi faɗe shi da eh, jumla biyu amma kuma abu guda ne yanzu misali eh, kamar da suke bada labari da suruki da da suruki aka je wajen farauta da aka je wajen farauta sai aka kamo zomo sai aka kamo eh, mi sunan shi zabo to sai aka zo yanzu an kare ke farauta an dawo za a gida sai shi surki ashe mai mai wanda ya bada ɗaya shi yana son zabo ne sai ya ce masa surkinsa to in zomo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo in zabo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo kaga har yanzu ai abu guda ake to irin wannan ɗalibai ilimi sai ka iske mutum ya faɗi abu amma ya ga alamun za a iya nuna ba gaskiya bane sai ya je can gaba sai ya faɗe shi da wata jumla shine sha'ir yake cewa ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u ka annana wal ma'u min haulina kamar ka ce ga munan ruwa suna kewaye da mu qaumun julusun haulahum ma'u mutane na suna zamanin ruwa na kewaye da su kaga abu har yanzu dai gudana to wasu ɗalibai masu wayo sai su canza ma ibara lafazi amma sai su dawo sai ka iske suna abu gudana suke kewaya akan shi wanda yana nuna tunanin su yayi karamci hujjojin su sun yi karamci dalilan su sun yi karamci ilimin bai yi zurfi ba amma yawan surutu ne kamar yadda waɗansu sunan iya larabci sun iya yawan surutu amma babu aya babu hadisi Allah ya muna mai kyau to ina ganin lokacin mu ya matso kuma mu ina mai na da dan saura sai dai insha Allah ta'ala in wancan lokaci ya zo sai mu samu mu gabatar da su wallahu alam na'am السلام عليكم